Rahim Babi na goma sha biyar. Sosai ta shiga zagina tana ga samun maganganu. Na kanta makotar ya hana na ta hanyar janyo niyar rungume. Cika ni, sakar ni, ka ƙya. Rufe baki na yi da wata iriyar sun ba mai ratsa magudanar jini da tsoka. Duk wata jijiya ta jikina mai ƙaramin kuzari sai da ta saki. Duk wani ƙwari da bakina ya samu sai da ya kashe min. na tsinci kaina cikin hawaye, hawayen da na rasa dalilin zubar shu. Mubina da ke kallon sa gaho a tsaye, yatsa a baki ta ja tsaki tana wurga musu harara. Kafin cikin takaici da ololuwar ɓacin rai ta fice da sauri tana jera tagwayen tsaki. Tafe take tana tsaki haɗi da ci gaba da magana ita ɗaya. Mita take famar yi tamkar 'yan hanjinta za su zazzago ƙasa. Saboda yadda ololuwar baƙin cikin da suka shaƙa mata. yayin da hawa yake ‘yar tsere a kyakkyawar fuskarta, ta sa bayan hannunta tana katse su. Zuciyarta sai hasaso mata Fatima da makutar take, yadda ya riƙo ƙugon Fatima yana sumbatar ta cikin ƙwarewa da shauƙin soyayya. Tana zuwa ta tallara wata ƙasurgumar ƙara, kafin ta zube a ƙasa tana tutturje ƙafafuwanta, yadda kasan san an sanar mata mutuwar makusancinta. Haka ta shiga zunduma uban ihu tana ƙara kirarin. Na shiga uku wayyo Allah na. Shi kenan shi kenan ya MK ya ci amana ta. Hajiya Zainab da ta shiga falon a lokacin ta ja ta tsaya tana kallon Mubina. Kafin ta isa gare ta tana tambayar ta ƙarin bayani. Ta janyo ta jikinta tana lallashinta. Menene Mubina? Mami ta sake fashewa haɗe da sake ƙara sautin kukanta. Subhanallah. Menene Mubina? Menene mm? Menene dan Allah? Mabina ta ja majina haɗe da katsa sauran hawayenta. Mami Muktar, yes, what about him? Menene, mm, Mami Muktar ya yaudare ni. Ban gane ba fito ki gaya min komai. Wani abin ya miki? Sanar min Mubina, kar ki ɓoye min komai. Mubina ta jijjiga kai. Mami ya Muktar ya yi aure. Ashe wannan ɗaurin auren da sarkin dawakin tsakar gida ya halarta mami ɗaurin auren ya MK ne? Ƙarya ne, Mami ta yi hanzarin faɗa, yayin da dukkanin jikinta ya ɗau rawa tamkar mazari. Mami da gaske nake yaya aure. Aure fa kika ce mu bina. Yana da wacce zai aura ne bayan ke. Mukutar ɗin da yaushe 'yan mata ke gabansa ma bare har ya yi zancen aure. Ya aure mami ki yadda da ni. Hajiya Zainab ta yi shiru tamkar an zare mata lakkar jikinta. Yadda ka san mutum mutumi haka ta san dare a zaune. Duk wata lakka ta jikinta ta saki. aure mukutar ya yi aure zara mubina ta daga jikinta ta miƙe da kyar hannunta na ta rawa ta janyo wayarta tsawar kiɗimewa sam ta kasa latsa lambobinsa don haka ta shiga cikin contact list ɗinta tana duba sunansa don kiransa duk wani sauran kuzari na da ya rage mukutar ya cire shi hidimarsa kawai yake ta hanyar sakar min zafafan simba masu matuƙar sanya kasala ga duk wanda akewa. hawaye ne kawai ke zirara a fuskata yayin da mukutar ke jujjuya ni yadda ya ga dama ko a drama ake baka hot cases sai haka I can't deny the facts I'm enjoying his cases hannuwan shabi ya saka ya tallabo fuskata a hankali kuma ya zara harshensa dago fuskata yadda tafukan hannayensa biyu yana kallon ƙwayar na da na tamke su A hankali ya sake sauke wata sumbar a kan lebe na da kuma bayan kunne na. Cikin raɗa min a na ya ce, wani lokacin na kan tsani kaina. Me yasa dole sai ke akan sauran dukkanin mata? Mm. Fatima wacce irin ƙauna nake miki haka? I hate myself. Why does it have to be you? Upon all ladies. Ya ɗora kan tsinin hancinsa akan karan hancinta. Ya shiga jujjuya goshinsu da ya manna a haɗe. yayin da hannuwansa ke tallaba da fuskar Fatima. Dukkaninsu suka shiga sarkin zuciya, kowanne da abin da yake rayawa a cikin zuciyarsa. Wayarsa da ke cikin aljihun gaban rigarsa ce ta fara ƙara, ya ɗauka har ta yanke. Aka sake kira, amma ya ƙi ɗauka. Yana rungume da Fatimansa a jikinsa. Ba ɗan wani lokaci ba kuwa take aka fara bugo ƙofar sashensa, tamkar za a karya ƙofar. da yake ana rufe ta take kulluwa automatically take shiga lock waye ya ɗan ɗaga murya ta yadda za a jiyo sa ba amsa sai bubuga ƙofar aka ci gaba da yi yadda ake jijjiga ƙofar tamkar za a cire ta daga bangon yayin da mukutar ke runguma da Fatima sai na shafa bayanta jin tamkar za a bubbuge ginin gidan baki ɗaya hakan ya sa shi ɗan ɗaga murya waye uwarka ce hajiya zainab ta amsa shi cikin karsashi shori ina zuwa ya zame ni daga jikinsa ya yi hanyar ofa yayin da ni kuma na koma ɗaki na murza makulli yana buɗe ƙofar mami ta bankaɗa ta shiga mami barka da rana wata uwar harara ta watsa masa ta shige cikin falon kanta tsaye ina ita ‘yar iskar da ka auro iye kasa amsa ta yi mu mubina da ke bayan mami ki zauna mami Idan ka sake furta na a bakinka sai na sharara maka mari. Tuba nake mami. Cikin cika da batsewa mami ta nemi waje ta zauna. Yayin da Mubina ta zauna daga ƙasanta, kanta a ƙasa. Na ce ina ita isasshiyar da ka auro. Yanzu kai har ka san ka bijirewa mahaifanka ka auro wata a waje ba tare da bin yarjewar iyayenka ba. sho nake na tabbatar wa kunnuwana da zuciyata kan wannan labarin ƙanzon kurege ne ba da gaske ya faru ba. ina sauraron ka. Mukutar ya sauki ajiyar zuciya, gabansa na tsananta bugawa, duk kuwa da yadda masaniyar hakan sai ta faru. Na ce ina sauraron ka shafaffe da mai. Eh mami, eh me fa, E, eh, kayan aure ko kuwa eh wannan zancen ba gaskiya ba ne. Ajiyar zuciya ya sauke yana auna yadda zai sanar mata. Ina sauraron ka na ce ko, eh shi ne na ce eh. wai wata iriyar karkatacciyar magana ce kake bani E eh ko a'a tukun sannan ka ƙara min haske 'yar tushen ina ce yankin mulki ce ko sarauta idan mulki ne wani mataki ubanta yake a kai sannan idan sarauta ce ina son sanin daga wace masarauta ta fito kada ka bani kaskantacciyar amsa wadda ba za ta gamsar da ni ba wani cokararren abu ne ya tsaya masa a maƙogaransa gashi lokaci bai yi ba da za a fayyace babin wacece intisar Fatima tabbas ya san dama za a yi haka amma bai taɓa tunanin kusancin zai yi haka ba san bai kawo nan kusa ba ne ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya yana jin ƙasar leɓensa ina sauraren ka shafaffe da mai ki yi haƙuri mami haƙurin ubanka za ka ba ni? za ka gaya min ko sai na yanke hukunci eh da gaske an ɗaura aka ɗaura uban me Tashowa ya tamkar za ta tamɓare shi da bugu sai da Mubina ta shiga tsakani. Tana janye mamun da ke huci tamkar riƙaƙƙiyar zakanya. Ki yi haƙuri. Ka san Allah idan ba za ka sanar min komai ba, sai faman na yi haƙuri Allah sai na sharara maka mari. Na ce ‘yar gidan uban wane ne ka auro? Wacce isasshiyar ce ubanta wani mukami ne da shi a gwamnati? Idan kuma tsatson sarauta ce na ce maka daga wacce masarauta take? Na san dai ɗayan biyu ce. ko tsatson mulki ko tsatson sarauta. Sanar min tana ina ne ma ita shafaffiyar. Ƙiyar sai ya shosha yana ƙasƙas da yatsunsa. Magana fa nake maka ka ba wa banza a ta. Tuba nake mami. Ina sauraron ka. Ta ce da shi tana mai tsara masa idanuwanta. I da gaske ne mami na ya aure. Saboda ba zan iya jiran mu bina ba. Kuma bai ƙarasa ba ji kake tas. Ta wanke fuskarsa da mari zazzafa. cikin hayyacinka kake kuwa ni kake gaya wa saboda ba za ka iya jiran mu bina ba kayo aure shine ka ƙetare mu iyayenka ka tafi aka ɗaura maka aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke duniya ina za ki da mu ki yi haƙuri mami wallahi zan tashi na sake wanke ka da mari aure aure fa ka ce kaya aure bai sake cewa komai ba shi dai kansa a ƙasa wa ka auro wata ce mami ina take ki yi haƙuri ma wallahi zan mungun saɓa maka tana ina zuciya ya sake saukewa yana haɗa yatsun hannunsa ba ta nan ba ta me ba ta nan ke mu bi na bakin ce ba jimawa ba kika bar su a nan wace ce ita wallahi mami ni ban santa ba na ga dai fara ce tana da tsawo ita ma kamar shi ta faɗa cikin gaskiyarta domin ba ta san fuskar Fatima ba a lokacin da ta yi aiki a ƙarƙashin Muktar, saboda face mask ɗin da take sanye da shi kullum. Ajiyar zuciya Muktar ya sauke ganin ba a gano ita ɗin ba ce, ‘yar wace ce, ba ‘yar kowa ba ce, ban gane ba ‘yar kowa ba ce. Ka san wallahi saboda mugun tsatsauran hukuncin da mahaifinka zai ɗauka a kanka idan ya samu labari, wallahi shi ya sa ban sanar masa ba na zarto nan don tabbatar wa kaina, da kuma raba auren a yanzu ba sai an jima ba. Shiru ya shi dai bai ce komai ba. Mami ta sake daka masa tsawa. Tana ina na ce waye ubanta dan ubanka. Ina tambayar ka ka min shiru. Mami ba ‘yar kowa ba ce ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu abin kunyar da zaka janyo min kenan. Idan har ba za ka iya jira mu bina ta gama makaranta ba, ka aure ta ba me ya hana ka sanar min. Cikin yaran ƙawaye na aida dole a nemo maka ɗaya. ni da ke da aminai tsatson gidan mulki ko sarauta hani za ka watsa wa ƙasa a idanu ka je ka auro 'yar gidan malam na soro mai dattin hula 'yar talaka talakan talak dan ubanka tuba nake yi amma kuwa wannan yaro ka gama da rayuwata ka je ka ɗebo dangin talakawa wanda ba za su tsinana maka komai ba face ƙarin talauci da neman na abinci sun samu garmaho su yi ta tatsarka suna tatike 'yan canjin ka. har nawa kake da zaka ɗebo aure An ma na rashin tarbiyya kai anya ba wani abu ne ya faru ba suka maka yarsu ka aura maza kirawo min ubanta mu yi magana su faɗi ko nawa suke so a basu ka sakar musu yarinya don ubanka tuba nake amma mami ina ƙaunar ta shi yasa na aure ta mami wannan da alama sun jiƙa sun bashi ya sha cewar mubina ya ɗaga idanuwan sai ya watsa mata haɗe da takaicin kallon gargaɗi Eh Mubina, ƙwarai wannan sun kai sunansu an gama da shi. Allah ya kyauta. To ka saurara ka ji ba asiri ba ko zuciyarka suka asirce ba za ka ci gaba da zama da 'yar matsiyata ba. Ka ji na gaya maka. Ba zan zama abin kwatance da zunɗe ba a cikin mutanena. Tun muna shaida juna ka sakar musu 'ya ka ji na gaya maka. Kuma shi sarkin dawaki zai karɓi hukunci mai tsanani da ya shige maka aka yi auren. Tun da zaman cin duniyar muke yi da shi ban sani ba. Kai nake sauraro isasshe. Kasa cewa komai ya yi ya zube diga gansa a ƙasa. Cikin muryar ban tausayi da tsantsar biyayya ya ce, Ki yi haƙuri mami, ba wannan maganar ce a gabana ba. Ka sallami yarinyar nan ta koma inda ta fito ko in ce inda aka jajibo maka ita. Shirye bai sake cewa komai ba. Cikin fushi ta sake cewa, na ce ka sawwaƙe mata shi ne kai shiru iye ki wallahi idan ka sake ce man na yi haƙuri sai na saɓa maka shiru ya mami ta miƙe ta yi hanyar ɗakunan da ke cikin sashin nasa na farko ta buɗe babu kowa ciki ta buɗe har ban ɗakin nan ma ba kowa ta shiga ɗaki na biyu nan ma babu alamun mutum sai rediyo da ke tashin karatun Sheikh Mahir. Ɗaki na uku ta murɗa wanda yake shine na ƙarshe, inda kuma Fatima take a ɓoye. Murɗawa Mami ta ta ji a rufe. Ta dube shi da ke bin ta bayan shi da Mubina ta ce, ce mata ta buɗe. Mami ba ta nan fa. Wata harara mai haɗe da kallon kare na kanka hankali Mami ta yi masa. Yayin da ta sake murɗawa nan magam. Ina jiyar sautin maganarsa tun ɗazu na lallaɓa na zara makullan duk a tunanina ba za su shigo ba. Me kake yi? Durowa ɗinsa mai cike da kayan sawa na shige na rakuɓe a tsaye. ta yadda dogayen jallabiyoyinsa da ke saƙale sun rufe ni. Buɗe min na ce maka ko, bari in duba kis ɗin ɗazuna rufe da zan fita. Matsalar ka ce kai ka sani. Tsayawa ya sake yi bai motsa ba. Ɗauko min makullin sai ka ce ka haɗiye muciya. Gabansa na tsananta bugawa ya ciro su fayaki solda da ke a jikin durowa na kwarido ya miƙa mata. Gashi, madalla, mami ta karɓa ta laluba ta samo na ɗakin take ta buɗe shi. gabansa ya tsananta bugawa ya yi matuƙar mamakin rashin ganin Fatima da bai yi ba to tana ina har ban ɗakin mami ta duba nan ma wayan ba kowa har ta yi ƙofar fita ta koma wajen wardrobe ɗinsa tana kare kunnenta a jiki ina jiyo takun takalman ta sanda ta tsaya a gaban wardrobe ɗin gabana sai dukan ɗari-ɗari yake yi gumina ta karyo min daga tsakar kaina zuwa gangaren bayana Mami ta saka hannu da ke slide cewa drop ɗin ta zuge rabinta tana kakkauɗa kayan. Tana ina, Mami ta ce da makutar cikin fushi. Na gaya miki ai na ce ba ta nan Mami. Ina ta je, ta fita ne. To ka kira ka shelanta mata saki ukun da ka yi mata. Ka kuma rubuta a takarda ka aika a kai gidan ubanta dan ubanka. Kana sauraro na ko? E, mami, to ka aikata abin da na ce. Mami please, gafara na wuce. ka tsame ni a matsayin uwarka in dai ba za ka rabu da yarinyar nan ba na kuma gaya maka idan har auren za ka yi kana mami zan bar mate shkul na aure shi mabina ta faɗa ta fal da hawaye mami ta rike baki a buɗe tana kallon ta akan namiji za ki bar karatu don ki aure shi namijin ma wannan saunan a'a ba wannan zancen ki karatun ki a natsu sai a duk wanda ya auro don ubanta ai a bayan ki take Saboda haka ki kwantar da hankalinki, za ki shiga kuma a matsayin uwar gida mai kambun mulki. Ban hane ka aure ba, ka je ka nemo 'yar manyan gida masu dattaku, wanda ake gogawa da su a fagen mulki ko sarauta. Wannan ƙasƙantacciyar da ka aro 'yar malam na sora mai dattin hula. Tun muna shaida juna ni da kai ka sakar musu 'yarsu a yau, kana ji na ko? Ina ji mami. To ka yi gaggawar yanke hukunci. Tunda ran kake so ka je ka nemo irin 'yar gidajen da na gaya maka. In sha Allah za mu haɗa kawuna mu yi shagalin biki na gani na faɗa. Sai an san daga wacce masarauta angon ya fito. Ka ji aiko, Nadi Allah ya ja kwananki. Amin tare da kai, mu je mu bi na, ki kwantar da hankalinki kin ji ko? Ficewa suka yi ya raka su har bakin kofa ya saka ki ya bar shi a jiki. Ya koma ɗakin da Fatima ke ɓoye yana kiraye-kirayen sunanta. Fatima kina ina ne? Fatima, Intisar. A hankali na yi sliding ƙofar wardrobe na fice kaina a ƙasa. Na ji jiƙe kaf da gumi tamkar wadda aka kwara wa ruwa. Da sauri ya ni zai riƙo ni na ja baya ina girgiza masa kai. Menene haka Fatima? Kar ka taɓa ni ya MK. Saboda me Fatima? Wani irin ɗanyen hukunci za ki yanke min haka? Ki bari na ji ɗumin jikinki ko damuwar da ke ci na za ta ragu. Takaici ya sake kai ƙololuwar mizani. Ya tsaya a maƙogaro na. na ma kasa magana maganganun mami ke tattariyo min min shikenan shi talaka ba mutum bane ko kuwa Allah baya ƙaunarsa da yayo shi a talaka ko kuwa talakawan ba su da darajar da za a auro su ki yi haƙuri Fatima haƙuri fa ka ce kamar yadda mahaifiyarka ta ce ga abin da za ka yi ina son ka yi biyayya a gare ta saboda ni ma wallahi an shiga haƙƙina an kuma tauye min haƙƙi da aka aura min kai Sai no more Fatima, don Allah ki daina ma ɗauko zancen rabuwa, wallahi ina ƙaunarki, rabuwarmu shi ne kwanciyar hankula da dama, kai ma hakan zai gyara tsakaninka da mahaifiyarka please. Fatima me yasa ba kya ƙaunata ne? Ya kike so na yi da raina da ke ɗauke da ƙaunarki shekara da shekaru? Ta ya zuciyata za ta ɗauki rashinki a karo na biyu? Haba Fatima ki yi tunani. ko ba don mahaifiyarka ta yi magana ba ma, ai da ma za mu rabu. Sannan menene hukuncinka kai da kake neman ƙetare hukuncin da mahaifiyarka ta zartar? Tambayarsa nake cikin harshen gaskiya ta. Hannu ya sa ya riƙo wa ina turjewa da ƙyar. Hakan ya ƙarasa da ni bakin gado ya zaunar da ni. Shi kuma ya tsuguna da gwiwoyinsa a ƙasan lallausar kafet ɗin da ke wajen. Yayin da ya kamo hannuna ya riƙe. Yanayinsa ya sauya da na kallon shi ta wutsiyar idanu, tamkar mai neman gafara. Fatima, na yi shiru ban amsa shi ba. Intisar, na ɗan ɗaga kaina na kallo shi kafin na saukar ƙasa. Fatima ki saurare ni da kunnen basira. Ki ɗauki zance na ki ajiye shi a mizanin hankali. Ni dai shiru ne ban ce masa uffan ba. Ya sauke ajiyar zuciya kafin ya ci gaba da cewa, Fatima, Rashin rabuwa da ke wallahi ban ƙetare maganar mahaifiyata ba. Ki duba zance na gaskiya. Fatima idan usuli ake nema kin zarta sauran mata, ciki har da Mubina. Duk kuwa da kasancewarta ‘yar uwata, da mahaifiyarta da mahaifiyata uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Tamkar yadda mahaifina da mahaifinki iyayensu ɗaya, daga mahaifinki sai mahaifina. Kina sauraro na ko? Na samu kaina da ɗaga masa kai alamar eh. Ya ci gaba da cewa. Fatima gaba ɗaya kin wuce a maki gori. Kafin mahaifinki ya karɓi rawanin masarauta ya zama sarki, ya riƙe muƙamin gwamnati na matakai da dama, ciki har da kasancewarsa minista na harkar lafiya, saboda shi ɗin babban consultant ne a harkar lafiya, Fatima. Bayan muƙaman da ya riƙe Fatima ya zo ya zama sarki a wannan masarauta mai tarin albarka. Da wayona kafin ya zama sarki ya naɗa sarautar hakimci, babban matsayi na hakimci madaki ne, ya daɗe da sarautar, kusan kowa da sunansa ya san shi. Ana kiransa da Dr. Aliyu Madaki, Sufiyan Alƙali. Kina ji na ko? Na yi saurin kaɗa kaina. Ba zan karya ba, Zuciya ta cike take da farin cikin sauraron labarin mahaifina na gaskiya. Ashe ni ɗin ina da asali mai kyau. Sai in na harira na kira na da shegiya marar uba. Ashe mahaifina ya yi sarautar birnin Naka gaba ɗaya. wasu hawaye suka shiga ziraro min sama mahi saurare bari mu dakata anan shirin mu na kamar da kuka fi sani na da abokiyar nishaɗi ina matan da suka daɗe suna neman maganin gyaran breast wato mai gida welcome ina macen da ta shayar ta ya zube ya lalace ya koma tamkar silifas take buƙatar ya ciko ya tsaya kamar na budurwa Ina 'yan matan da nonansu ya kwanta tun kafin su kai ga yin aure suke buƙatar su taso da shi su dawo da martabarsa. Ina zaurawan da suke so su yi aure amma suna so su dawo da martabar nonansu. Ina matan da suke da ƙananun breast suke buƙatar ya ƙara girma ya kuma cicciko. Ina matan da suke da manyan breast amma sai dai ya kwanta suke buƙatar su ɗago shi ya tsaya cak ya koma ɗan daidai. Muna da ingantaccen maganin gyaran breast wato mai gida welcome. wanda an gwada ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma an dace magani ne sadidan na gyaran breast ina masu cewa sun gwada magungunan breast amma duka bai musu ba to ki gwada wannan maganin gyaran breast din na kamfanin mirabi kayan mata tabbas daga ranar matsalar ki ta ƙare idan har baki da mai gida welcome da me zaki dinga wa mai gida oyoyo idan ya dawo to kin bari breast ɗinki ya lalace, ya mai gidanki ba zai yi sha'awar ƙaro aure ba, domin shi ne abin da ya fi ɗaukan hankalin ɗa namiji akan duk wata ‘ya mace. Don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin gyaran breast, za su iya tuntuɓar Hajiya Mira wato abokiyar nishaɗi akan wannan nomba 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma nine-six. sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Za ku iya kiran mu kai tsaye ko kuma ku same mu a WhatsApp. Ga mutanen Saudiya kuma za su iya tuntuɓar wannan nambar 0597 34 38 49 wato sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, US, Germany da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su iya mana magana ta WhatsApp akan kan wannan nambar 081 42 80 0199.